والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما waɗanda ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah maɗaukakin sarki kuma ba sa kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe ta sai ta hanyar da Allah ya yi izini da ita kamar a kashe wanda ya kisa ko wanda ya ridda ko magidancin da ya zina duk wanda ya waɗannan manyan laifukan to zai gamu da uƙobar laifin da ya aikata a ranar alkiyama